dala in wa ku dan tani sharin da Allah da Allah ku dan tani sharin da Allah ku dan tani sharin ku dan tani sharin ku dan tani sharin da Allah lala duk wanda ya hawo ya tani sharin da Allah duk wanda ya hauro ya tani sharin da Allah duk wanda ya hau da Allah ya yi ƙoƙarin ta ni da Allah na'am yan uwa a gurguje da Allah wani dan tsokaci ne nake da shi shi ya sa ma haka zan dawo na yi karatu amma saboda mahimmancin wannan saƙon saboda ya kai zuwa ga waɗanda suke bibiya shi ya sa ma na zo zan yi su a kai shi kaɗai eh, da Allah ku taya ni sharin da Allah musamman ga ɗalibai na ilimi ku taya ni sharin da Allah kutani share wato uwa idan za gani hukuncin ba tare da kaka wurin wanda ibn abdulbari annabari ba maliki ne babban malamin malikiya kuma in ban manta ba ya mutu wajen hijira shekara ɗari uku da da sittin ɗaya ne in ban manta ba wanda ibn taimiyya ana batun ɗari shida da sittin 661 kaga ya girme shi ya haife shi ya yi masa tazara da shekara kusan ɗari biyu ma wato a gurguje yan uwa da Allah zan dan sa muku wato karatun na jiya ga ɗalibai na ilimi da Allah zan dan sa muku saboda mu gyara gaba ɗaya dan ni yanzu gaskiya ba da ban malam Bashir ya yi min wannan tambihin ba da haka nake karantawa kuma haka yake cikin system ɗina to amma da yi kirana da safen nan ya gaya min sai na koma na ƙara bibiyar magana ibn abdulbar sai na ga kawai na ɓangare na ne nake da wannan ibarar ko wannan lafazin amma sai na ga duk wanda na gani yadda malam bashir ya faɗi haka yake rubuce to shi ya sa eh, sai na ga in fa'idantar da ku kuma don ɗalibai za su iya haɗuwa da eh, wacce na karanta to kaga su ma su ɗauka a haka kuma ba haka ba ne gaskiya shi yasa abu bi ne gyaran da zami abu bi ne na farko magana na ibn abdulbari annamari dangane da shekarun da ya rasu wanda za ku ji abin da na ce sannan kuma sai mu gyara kudin ya haƙuri da Allah ya ce tuhuma sannan kuma sai ya faɗi abin ya ce kafirci kenan ana tuhumar su da kafirci kenan to na baya da suka tuhumce su da kafircin da bayanin da wanda ya yi tuhuma ya yi da bayanin wanda aka tuhuma ya yi kai da ka zo daga baya prof har yanzu kai baka gane cewa tuhuman nan gaskiya bace ko ba gaskiya bace ai ya kamata kai ka ce ya yakini a wajen ka tunda ka duba dalilan kowa amma sai ka ambace shi da tuhuma wato kai ma din har yanzu ka ɗauka tuhumar ce sannan kuma sai ka faɗi hukunci wanda ba na tuhuma ba ne na yaƙini ne cewa ana cewa Allah jiki ɗin ne kuma sai ka ce kafirci ne sannan sai ka ƙara nunawa da jama'a su gane kamar akwai masu faɗi fa masu cewa Allah jikin ne shi yasa sai ka ƙara cewa baka ce in aka ji wani ya faɗi a ce masa kafiri ba to waye ma yake ma faɗi waye ma yake faɗi shi yasa wannan ba aqidan mu bane amma a gurguje da Allah ku dan bari na dan karanto wa'ansu abubuwa wannan tuhuma na cewa ana tuhumar wa'anda suke tabbatar da sufofin Allah wannan tun kafin a san za a haifi Sheikhul islam ibn taimiyya ake wannan tuhuma su 'yan bida'a wa'anda suke tawili suke korewa allah siffofinsa suke wa Allah salmu na siffofi suna tuhumar waɗanda suke tabbatar da siffofin Allah ba fa safa kamantawa tabbatarwa suke yi sai su ce musu mujassima ko kuma mushabbiha saboda kawai sun tabbatar kuma sahabbai sun tabbatar fa su ma tabi'ai fa sun tabbatar fa magabata sun tabbatar amma in wani ya zo ya tabbatar duk da bai kamanta ba sai su ce mujassima wai ya mayar da Allah jiki to wannan tun kafin a san za a haifi ibn taymiya ake yi abin da zan dan karanto wanda ke nuna haka shine abin da ke cikin wannan littafi at-tamhid lima fil muwatta'i min al-ma'ani wal asanid na ibn abdul barri an-namari wanda ibn abdulbari annamari ba malike ne babban malamin malikiya kuma in ban manta ba ya mutu wajen hijira shekara 361 ne in ban manta ba wanda ibn taimiyya ana batun 661 kaga ya girme shi ya haife shi ya yi masa tazara da shekara kusan ɗari biyu ma to ga abin da yake to yan wa nan wato abin da yake bitaƙe yadda malam bashir ya gaya min shekara ɗari hudu ne da sittin da ɗaya shekara ɗari hudu da sittin da ɗaya shekara ɗari hudu ne da sittin da ɗaya shekara ɗari hudu ne da sittin da ɗaya wanda ni karan kaina ina da shakku dama a lokacin amma yanzu na sami yakini, da malam bashir ya kira na yake gaya min ya ce hijira na shekara ɗari ne da sittin da ɗaya to shi yasa kakka ɗau abin da na faɗi jiya na cewa ina ji na cewa ina ji ko in dai ban manta ba to kakka ɗau wannan na kuma faɗi shekara ɗari uku da sittin da ɗaya kakkaɗo wannan wannan mashkukun fihi ne dama da haka hijira na shekara ɗari hudu ne da sittin da ɗaya wannan shine ɗaya daga cikin gyaran da malam bashir ya min allah ya saka masa da alkhairi sannan gyara na biyu shine ibarar karan kanta ni na sha karantowa duk da yake malam bashir ya yi abu wa irin na ɗalibai irin wayo ya so amma kawai jinsa na dai gaskiya da ya zo ya ce min eh, maganar kai ka karanta cewa ahli sunnati majmu'una kace amma na ne sai ce duk da yake na shaji kana karanta mujmi'una to gaskiya sadda ya faɗi kawai ban dai tsaya jayayya ne da shi ba saboda wanda yake cikin system ɗina nake gani majmu'una ni nake gani sai yace wai na sha karantawa mujmi'una to gaskiya in ma na karanta mujmi'una to ina jin ba na cikin system ɗina gaskiya na karanta ba e, ba na cikin system ɗina na karanta ba in ma na taɓa karantawa sai na fahimci uwa wato e, malam bashir ya yi min haka ne irin ya bi ta wani salo to gaskiya na cikin system ɗina kenan an gane kuma jiya da waya na duba to ni abin da na saba karantawa cewa ahlus sunnati majmu'una ne alal iqrari bi sifatil waridati kulliha fil qur'ani was sunnati wal iman biha wa hamliha alal haqiqati la alal majazi illa annahum la yukayifuna shay'an min zalika ولا يحدون فيه صفة محصورة وأما أهل البدع والجأمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة أنغاني ويزعمون من أس... منين ويزعمون من أقر بها مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود har dai zuwa dai ƙarshen abin da ya faɗi gaskiya yadda na saba karantawa kuma yadda na gani shine ahli sunnati majmu'una alal iqrari to amma yanzu ɗin da malam bashir ya gaya min sai na koma sai na ga duk nusukar da nake gani wanda na koma sai na yi kamar nan ɗin ibarar to duk yadda nake gani mujmi'una ne yadda yake faɗi mujmi'una ne kuma ni karan kaina wannan ya fi kwanta min gaskiya wannan ya fi kwanta min shi yasa wancan da na karanta ba daidai ba ne kuskure ne in ma ko kana karatu ka ci karo da nawan da na karanta jiya to kuskure ne haka kuma na maganar wato shekaran nan da na ce ina jin in dai ban manta ba shekara 361 to 400 ne da ɗaya wannan shine dan tambihin da nake da shi wani zai ga cewa haka a ah, wannan ma sai an fito an yi bayani kwarai kuwa shine amana ilimi kwarai kuwa kaga yanzu kai ma in ka karanta yadda nake karantawa ko ka duba wato wanda ni na karanta kai ma ka duba sai ka karanta yadda ni ma na karanta amma yanzu kaga ai an sauƙaƙe ma kaga yanzu an sauƙaƙe ma in ma ka ga an rubuta haka to kuskure ne wanda yake cewa daidai shine ahad sunnati mujmi'una ne mujmi'una alal iqrari bi sifatil waridati kulliha fil qur'ani was sunnati wanda wannan ɗin ni ma ya fi kwanta mu an gane ya fi kwanta mu ya fi kwanta mu eh, musamman yanda wato e, ibarar ta fito ya fi kwanta karan kansa gaskiya ya fi kwanta min e, duk da yake majmu'una zai iya ɗaukan cewa mutane adadi masu yawa majmu'una adadi masu yawa mutane adadi masu yawa ko kuma adadin wanda suke zaune a guri za ka an ce majmu'un a haka to adadi masu yawa amma wancan ya fi kwanta min gaskiya ahli sunnati mujmi'una alal iqrari kamar yadda malam bashir ya faɗi wannan shine ɗan tambayin da nake da shi haka jiya ban buɗe layi ba zan buɗe layi yanzu zan buɗe layi sannan kuma shekara ta ɗari hudu ne da sittin ɗari hudu da sittin da ɗaya ɗari hudu da sittin da ɗaya wannan shi wannan shi ne eh, ɗan tambihin da nake da shi kuma yana da muhimmanci kuma na san muhimmancinsa gaskiya musamman ɗaliban ilimi kuma za su sani duk da cewa wani zai ga a ah, to ai ba sai an zo a sai an zo an yi bayani wannan shine amanar ilimi sai an zo an yi bayani sa'annan kuma kofa a buɗe take dukkanin wani ɗalibi na ilimi da ya je an faɗi wani abu saboda ilimin nan amana ne eh, addininmu ne ilimin nan kamar yadda ɗaya daga cikin magabata yake faɗi ya ce inna hadha ilma dinun ya ce fanzuru an manta hudu na dinaku eh, ibn sirin kenan ya ce lallai wannan ilimin addini ne ku yi duba ku ga tawa za ku karɓi addininku shi sa dole ko kaka muka samu wani abu da za mu tambihi za mu fito mu tambihi kuma mu gaya wa al'umma daidai saboda inda muke so kenan mu kai inda muke so mu kai kuma irin wa'annan wala wa'ansu karatuttukan in nayi in naje nayi wa'ansu karatuttukan haka in na je ina sauraro haka akwai wa'anda ma in na ji cewa eh, akwai wani kuskure wanda kuskure ne jeli jeli to nan wani karatun ma za a ga delete ɗinsa nake saboda kada saƙo ba daidai bai kai zuwa ga al'umma kuma wannan shine daidai eh, wannan shine daidai wannan shine daidai duk da cewa wa'insu kuma mukan yi din ba ma ma ganewa mun yi kuma su waɗanda suke wannan din da mu inda a ce ɗalibai ne na ilimi da sun fi kowa ganowa wala da sun fi kowa ganowa to su ɗin ba su da ido da ra su gano ɗin su saboda galiban mabiya ɗariƙa da kake kallon su ba karatu suke ba galiban ɗinsu ba karatu suke ba inda suna da ido inda suna da ido da za su ringa gano abubuwa da yawa su gano nan ya kamata a kama alkanawi can ya kamata a kama alkanau, saboda ana samun kusakuran eh, amma sai dai ba ɗalibai ba ne su na ilimi shi sa kaga wannan yanzu eh, tambihin da malam bashir ya yi a yanzu ne muku bayani inda za mu bar shi haka da 'yan ɗarika da wuya su gano da da wuya su gano da da wuya su gano 'yan ɗarika haka za su ɗauka su tafi a haka duk da cewa ma sun gano ai ba za su rusa karatun da aka yi ba da raddin da aka yi har yanzu yana nan raddin gangan har yanzu yana nan gyam-gyam kuma wani abu da zai dan baka wannan wani sako da zai dan baka lokacin da nake faɗin abin kuma shekarun da na faɗi ya girma ibn taimiyya kusan shekara 200 shi kuma haka ne daidai ne daidai ne kaga in muka ɗauke shi a shekara ta ɗaya. kaga ya girmi ibn taimiyya daidai da yadda aka faɗi daidai da yadda ne magana cewa shekara 200 to kaga wannan daidai ne to amma gurin ta haƙiƙin abin kada in baka da shakka gwara in baka ne. Eh, gwara na baka ƙini gwara eh suke wa Allah salmu na sufofi suna tuhumar waɗanda suke tabbatar da su bihi kitabullahi wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wa sallam wa hum a'immatul jama'ati walhamdulillah zan fassara abinda yake cewa yace ahli sunnati da mawqifi na ahli sunna kamar yadda yake cikin at-tamhid yadda na faɗi lima fil muwatta'i min al-ma'ani wal asanid juz'i na bakwai shi yasa sai ka ƙara cewa baka ce in aka ji wani ya faɗi a ce masa kafiri ba to waye ma yake ma faɗi hmm. waye ma yake faɗi shi yasa wannan ba aqidan mu bane amma a gurguje da Allah ku dan bari na dan karanto wa'ansu abubuwa wannan tuhuma na cewa ana tuhumar waɗanda suke tabbatar da sufofin Allah wannan tun kafin a san za a haifi shekul islam ibn taimiyya ake wannan tuhuma hmm. su 'yan bida'a wa'inda suke tawili suke kore wa Allah siffofinsa suke wa Allah salmu na siffofi suna tuhumar wa'inda suke tabbatar da siffofin Allah ba fasa fa kamantawa tabbatarwa suke yi sai su ce musu mujassima ko kuma mushabbiha saboda kawai sun tabbatar kuma sahabbai sun tabbatar fa su ma tabi'ai fa sun tabbatar fa magabata sun tabbatar amma in wani ya zo ya tabbatar duk da bai kamanta ba sai su ce mujassima wai ya mayar da Allah jiki wannan tun kafin a san za a haifi ibnu taymiya ake yi Abinda zan dan karanto wanda ke nuna haka shine abin da ke cikin wannan littafi at-tamhid lima fil muwatta'i min al-ma'ani wal asanid na ibn abdul barri an wanda ibn abdul barri an ba malike ne babban malamin malikiya kuma in ban manta ba ya mutu wajen hijira shekara 361 ne in ban manta ba wanda ibn taimiyya ana batun 661 kaga ya girme shi ya haife shi ya yi masa tazara da shekara kusan 200 ma hmm. to ga abin da yake cewa dangane da yanda 'yan bid'a suke wa ahli sunna kallo in sun tabbatar wa da Allah siffar a cikin wannan littafi ya kawo ɗaya daga zantukan malima kuma ya faɗi mawqifi na ahalis sunna kamar yadda yake cikin at-tamhid yadda na faɗi lima fil muwatta'i min al-ma'ani wal asanid juz'i na bakwai shafi na ɗari da arba'in da biyar ga abin da yake cewa yace ahalis sunnati hmm. مجموعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة معصورة وأما أهل البدعة هو أما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج fa kulluhum yunkiruha ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبهون وهم عند من أثبتها نافون للمعبود والعق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم أئمة الجماعة والحمد لله to ina ganin shine zan sa number waya an sani ba ko haka zan sa number waya to wannan shine tambihin da nake da shi da Allah duk wanda ya yi sharing din karatun jiya wani page da Allah ya daure ya sharing din na yau zuwa ga wannan page da Allah amma duk da haka jiya kun san na tashi jiya saboda yan dariƙa ba su kira ba eh, amma ni abin da na fahimta yan dariƙa abin da ya sa ba su kira ba ka san da na gama na rufe da inda shehu ibrahim yake kamantawa ya ce allah yana zama kamar yadda sarki yake zama ina jin abin da ya ruda su kenan eh, abin eh, shehu ibrahim eh, ya kamanta allah da bawa to wannan ne ya ruda su ina ganin kasan haka suke da kuma shehu tijjani inda yake cewa yana siffantuwa da duk siffar Allah yana siffantuwa da duk sunan Allah kamar ma shi ne Allah da abin da ya ruɗa su kenan ina jin shi yasa ina jin ba su kira ba ta wannan shi ne gyaran da nake da shi Allah maɗaukacin sarki ya samu dace kuma kamar yadda na faɗi prop yana da wayo yana da wayo Allah yana da wayo yadda ka gan shi yana ɗan dariye-dariye yana wannan yanzu ya sa macin naka a wando yanzu e, yanzu sai ya kamba maka ya kamba maka sai ya ɗaga ka ya buga ka da ƙasa ai ka ga yadda ya fara wa shekul islam ibn taimiya babban malami babban malami babban malami za ka tuhuma da kafirci wallahi ya ce babban malami amma sai ya tuhumce shi da kafirci yadda babban malami kai ka da ci girmama shi zai sai da ya tila masa ƙasa sai ya ɗaga shi ya buga shi da ƙasa shekul islam ibn taimiyya wanda shekul islam ibn taimiyya jiya mun karanta al'aqidatul wasitiyya ai ko da a ce fahimtar ta jisimi kai cikin zantansa za ka yi masa alƙalanci da ƙa'ida ta musulunci to bai kamata ka jingina masa ba ko da ka jiyo ƙanshin ta jisimi cikin zantukansa in za ka yi masa alƙalanci ka yi masa hukunci da ƙa'ida ta musulunci to bai kamata ka jingina masa ba saboda ya sarraha a gurare da yawa shi baya yi ya sarraha a gurare da yawa baya kamanta Allah da bawa ya sarraha shehu tijjani ku ƙarara. yake kamanta Allah da bawa wallahi yace law kushifa an haqiqatil wali la ubida yace fa kai da za a yi tsirara a tube wa wali kaya yace ta to da za a bautata masa wali ne da za a yi wa waliyin bauta ne law kushifa an haqiqatil wali yace la ubida da za a yi tsirara a cire wa waliyi kaya ka gan shi yadda yake to da bautata masa zakai Eh, da za ka bautata masa ne a gaba zai yi sharhi fa sai ce li anna awsafahu min awsafi ilahihi saboda ai siffofin walihi da ka gani siffofin Allah ne wa nu'utahu min nu'utihi kai a gaba sai ya ce yanda ake cire waliyi kamar yanda kake saɓule fata ne daga jikin akuya haka ake cire waliyi daga siffan mutane haka ake cire shi daga dukkanin siffan mutane yanda ka san ana saɓule fata daga cikin tinkiya haka shi tijani ce haka ake tuba waliyi shi yasa da za ka ga haƙiƙaninsa da za ka ga a to da bota ta masa za ka yi. ai kamar yadda shehu ibrahim ke faɗi ne kamar yadda yake cewa eh, lau sawwaru ne fil haƙiƙati lam yarau ga wani yana Ya yace siwa shakhsi mahabubin bihi na tamattau ce kai da za su suranta ni a hakika to da annabi Muhammadu za su gani to yadda ka ga haka haka walihi yake a tijjaniya a wajen shehu tijjani duk wata siffa ta Allah da ka sani ya siffanta da ita duk wata siffa ta Allah kai a wani wajen ya ce hatta ka annahu ainihu kai waliyi fa saboda tsananin siffantuwarsa da siffar Allah kamar ma shi ne Allah ɗin ba Allah yana laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir Allah yana wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah yana hal ta'lamu lahu samiyan amma yace muttasifan shi walihi shi qutbi shi halifa bi jami'i bi rage wa Allah komai ba bi jami'i sifatillahi da dukkanin sufofin Allah kakab wa asma'ihi da dukkanin sunayen Allah wali ya siffanta da shi ce kai hatta kaga lil ghaya kenan mutukar inda ya kai ma hatta ka annahu ainuhu kai ka ce shine ainihin Allah ma da Allah wannan kafin din ba kafin tashbihi bace dan Allah eh, ya ce hatta ka annahu kaga wannan wani ɗalibi ya yi kira ya ce hatta ka annahu kafin tashbihi ne wallahi ya ce hatta ka annahu ainihu eh, ya ce kai ka shi ne hakikanin ma Allah shi yasa wallahi idan naga dan tijaniya ya zo yana waica wa'insu suna kamanta Allah da bayi wallahi har dariya yake bani wallahi prop da ya fito yana wannan magana wallahi da na kalle shi sai ga kai amma prof ma ya ma raina mutane hankali wallahi ya raina mutane hankali kana dan tijjani a mabiyin shehu tijjani kana mabiyin shehu tijjani har ka ce wani yana kamanta Allah da bawa hai daga ana neman mai kamanta Allah da bawa aka tsallake shehunka ko shehunanka ai an rasa ba za a samu ba ko an je gaba mu a wajen mu shekul islam ibn taimiyya jiya na karanta al'aqidatul wasitiyya ai jiya ai na karanta yake cewa wa min al-imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama min ghairi taharifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamsilin yace bal yu'minuna bi anna Allah ta'ala laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir yace fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsuhu aw wasafa bi rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama sannan ya ci gaba da bayani yace wala yukayyifuna ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له يتي ولا يقاس بخلقه عز وجل سبحانه وتعالى ya ba a kiyasta Allah da bawa ibn taimiya fa ai ko na ce in dai adalci za ka yi wa ibn taimiya adalci na ilimin addini kai ko a kafircin ma za ka yi masa adalci to bai kamata ka ce mujassimi ba ne shi tunda ta jisimin fahimtowa kai cikin zancen ai kila. ko wanda ya fahimta fahimtowa ya yi to sai mutum ya fito da bakinsa ya sarraha ya ce mu ahli sunna daga cikin ɗabi'arsu ya ce wala yi na ba sa kayyafa Allah me a takyif shine zikiru kaifiyatu sifati ka ambaci yanda siffa ɗin take ce ba ma yi shine takyif a ce Allah yana saukowa kaga wannan sharrin da suke wa ibnu taymiya da su da kakansu ibnu batuta dan yawon duniya wannan sharrin da suke wai yace ya ganshi a masallacin dimashq yace ya ganshi a masallacin dimashq wai yana koyar da ɗalibansa yana karantar da hadisun nuzul eh, wai da ya zo wai ya ce wai sai ya sauko ta matattakalar wannan mimbarin wai sai ya ce wai inna allaha yanzilu kan zuli haza amma saboda rainin hankali saboda su dillalan sharri ne a ce ibnu taimiyya yana karantar da ɗalibansa hadisin amma duk ɗalibansa a rasa wanda zai naƙalto wannan hadisar sai kai da kake yawon duniya sai kai da ka zo kai ba ɗalibinsa ba kuma ɗalibansa yake karantarwa fa ɗalibansa yake karantarwa amma a ce duk ɗaliban nasa kakab a rasa wanda zai ga wannan abin da ibn taimiyya ya yi kuma yadda suke faɗi kamar yadda idan za a ba da hadisi ne musalsal ko musalsal idan za a ba da hadisi musalsal kaga kamata yi hatta yadda ya sauko ma su gaya mana idan za su ba mu labarin su ma su sakko daga mimbarin su ce haka ibn taimiyya ya ce Allah yana sakkowa amma duk ba su yi haka ba ba su ba da labarin ba mu in za mu kama ku ba da abin da makiyanku suka faɗi muke kama ku ba da abin da shewunanku suka faɗi muke kama ku jawahirul ma'ani muke zuwa a idan muna so mu kama shehu tijjani da abin da makiyinsa ya faɗi mu lazimta masa wannan abin sai mu je cikin littafin aljawabul mufid lissa'il mustafid na ahmad al-gumari wanda shi ciyayi ba sa lissafa shehu tijjani ma daga cikin ma musulmai haka ya ce ya ce tun da allah ya aiko manzan allah bai taba ganin dajjal ba irinsa haka ya ce to amma kaga ai ba ma ɗaukowa mu ce ai kaza kaza mu ce ai kaza kaza gashi abin da aka mu lazimta masa wannan abu ai ba ma yi sai dai mu shiga cikin littafinsa in ya faɗi kafirci mu ce nan kafirci ya faɗi in shirka ya faɗi nan mu ce nan shirka ce haka muke ai shi ya faɗi shi ya faɗi to haka ake yi amma su sai su duba idan wani makin ibnu taymiya ya manna masa wani abu ko ya ce ibn taimiyya ya ce kaza kuma za ka ga fa ƙila a cikin littafin ibn taimiyya ɗin fa ba za a ga wannan abu ba fa kai sai ma kishiyarsa sai kishiyarsa ake gani kishiyar wannan abu ake gani tunda shekul islam ibn taimiyya a cikin attadmuriya ai yayi bayani Ya ce mutumin da ya zo ya ce masa ya ce maka ƙaƙa Allah yake saukowa ya ce sai ka ce masa ƙaƙa shi Allah ɗin yake kaga dole zai ce ma bai sani ba Yace to in yace bai sani ba ka ce to mu ma ba mu san yadda yake saukowa ɗin ba tunda baka san shi ba saboda sanin yadda yake saukowa zai lazimta a san yadda zatinsa ai yake ya saboda reshe ne shi wannan sanin reshe ne na sanin zatin Allah yana bin zatin Allah ne sanin siffar yana bin zatin Allah ne in aka san siffar to za a san wanda aka siffanta kaka zatin nasa yake sai ce to sai ka gaya mishi ka ce yaya za ka neme ni ka ce na gaya ma na sanar da kai yadda Allah yake ji yanda Allah yake gani yanda Allah ke magana yanda Allah ke sakkowa yanda Allah ya istiwa'i ya daidaita kai baka san kuma shi hakikanin Allah ɗin ba a to idan an ga to ko tunda yaya kai baka san hakikanin abun ba sa'annan kana nema a gaya ma yanda abin yake wata sifa to kuma kai baka san hakikanin abun ba kaga ya koma wasa kenan yace to haka za a bawa wanda yace kaka Allah yake saukowa amsa in ya tambaye ka haka to haka ka ce masa amma saboda sharri mutanen nan suka ce wai ibnu batuta assalamu alaikum shek a shek eh ashe kana kan nan eh ka dauke ni kusan minti goma kenan na'am shek eh ana jin ka shek to assalamu alaikum shek wa alaikum assalam eh kalkarawi fatan alkhairi ya gida ya ibada alhamdulillah ya azumi kuma Allah ya karbi ibadunmu amin Allah ya sa mu da ya fanta mana da mu da magabata baki da Allah ya mana sai kuma Allah ya kara lafiya da tsoron Allah da ilimi Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace amin amin Allah ya sa kuma don Allah muke yi Allah ya sa Allah ya sa amin shi na'am na'am na'am insha Allah uh, Sheikh Alkanawi kafin dai in je kan ni maganar da dan yi akwai wasu wanda na gani su wo wani wo abba wani ne <laughs> da kuma wani aminu ko garba suna anan dai suna ta zagi to ni abinda dan gaya musu ni saboda Allah ga nan ba fa ansa kuma ni ma kowa ke son ya kira kan program da kuke kallo kuna zagin ga kan shi na muku duki number idan ku malumma ni ko ku taliban ilimi ne don Allah ku kira yanzu ga sai ku tusiye shi malam alkanawi iya so mu da muke saulara mu gane ashe ma karya yake muna ga inda gaskiya yake jawahirin manin da ya doko ya karanta ku bayyana muna mu gane ashe shi mani bai fahimci istancin ba ko kuma wannan magana ba shi shi alkanawi ne ya kirkiro shi to izan kuma ku ba taliban ilimi ba ne don allah ku gaya daya daga cikin ku ko matasa ko ma masu ilimi da kai wai su bugo ga alkanawi na zaune yana yi ma profesa makari raddi a kan ya ce abin da ya fadi ba gaskiya ba don ya saba yi mishi ya fadi ya doko eh, Bukhari ko ya je doko Fatul Bari ya ce a'a Professor Makar abin da ka fadi ba daidai bane ga abin da ke ciki so maimakon kuna zage-zage shek suna ji na ka samu mina hankuri ku ku zo ku kare in ku ba talibai ilimin to ku kawo malumman ku ko da su waɗannan jahilan nan ne wanda kuke kiran su maluma sai su zo su kare magana ka gani masu ji sun samu karuwa ko karya nake yi shek? gaskiya ne wallahi don suna nan suna ta maganganu sun yi fushi wanga ya ce ga kazami ga wangan ga ya ce duba mutum wangan ga ya ce duba talka a'a mu fa batun mu taliban shari'a ne batun karatu ake yi na addinin musulunci ba batun wani kaya ya sa ko ya fuskan shi yake ko a'a daidai ne ba daidai ba ne hatu kuma in kuntum sadiqin ko ba haka ba sheik gaskiya ne to kila ba su da abin da za su faɗi ai yanda ake eh, zulmi zatil qawli la min qa'ilin eh unzur li zatil qawli la min qa'ilin ai sheik nace to sai su wa malumman su su ce fa ga wani na zaune ai kaga wangan ga yafi shirmin ga to yanzu sheik mu koma kan maganganun da game da batun bayanin da shi profesa makari ya yi mm. ka sa mun ji ka maimaita ka maimaita mm. ba wai ka ge ni har ma shi ma na gani to bayan ni na ji ma sauti na ma ga vidiyon shi kan facebook kenan abin ba ka ya ka yi ba mm. kuma ka doko littafin shekul islam ibn taimiyya al aqidatul wasitiya wannan littafi ni sananne kuma alhamdulillah ni da nike maka magana shekara biyun da ya wuce aka malamin ya zauna yana karantar muna da shi muna yin wani darasi aka muka bi shi page to page to page duk da ni na san shi ma sama da shekara biyar na karanta shi karanta sannan muka zauna gaban malamin kuma ya karatar da mu al wasiya ka doko shi ka karanto maganan da shehul islam ya fadi game da wani abu siffan Allah ko ba haka nan ba gaskiya ne to yanzu in ba dai jahilai ba shi Profesa Makari ya ce ra'ayin Ibn Taymiyyah shi aka ce muku ga littafin shi wanda ake magana shi wanda ya sana da hannun shi sananne ne hmm. don Allah mutum kana da hankali kuma addini Allah kake yi ma akwai abin ma sa akwai ma anya ma ka zo kuma kana musu kan kuma an karanto littafin kai shek alkanawi Allah ya saka maka da alkhairi wani abu ma kai da kake karantawa kuma hmm. sai ka kuma sa shi ma kan screen ana kuma ganin rubutun dalla dalla gaskiya ne ko ba haka kai ba gaskiya ne abin da nake sannan kuma abin kuma da ya bani shawa duk rubutun kuma da wasali ne gaba ɗaya kuma ba kai kasa ba gaskiya ne wallahi to yawwa so yanzu abin da ni nake gayawa ma mabiyan tariku ne da sauran yan bid'a su sani abu biyu ida prof bai da adalci ko ko bai da tsoron Allah don rashin adalci da tsoron Allah rashin tsoron Allah zai sa mutum yayi wani abu yayi rashin adalci Gaskiya ne. domin ai an ce muna ko da kuwa wala kuma shan'anu qaumin ala an la ya Allah na i'dilu huwa aqrabu littaqwa kar ya bar wani sansa da wani tashin tashin da ke tsakaninku da wasu mutane ya hana ku yi musu wani abu adalci ko da kuwa kai ba ahli sunna bane ko a'a kai dan izala ne shi dan tarika ko shi shi ya kamata kai mishi adalci iya zo wurin yi mishi na kadi wurin ilimi gaskiya ne wannan haka to ka gani yanzu wanga abu na tare da prof so da mu ɗaliban ilimi na alhamdulillah mun sani hmm. ko kuwa magana na biyu shi mu ce akwai jahilci to gwamma kuma a ce shi profesa makari yana da jahilci sama da a ce mishi bai da adalci ko ko bai tsoron Allah hmm. ko karya nike yi shai a babin shari'a hmm. domin maluma sun ce muna abin da yasa aka ce gairul magdubi alaihim saboda aka ce suna da ilimi ne sai suka boye shi kuma Allah ya la'ani mai yin aka nan aka ni hmm. shek gaskiya ne to saboda shi gwamma a ce professor makari to kuma shek akwai abin mamaki hmm. da matsayin professor makari a ce kamar yana iya cewa idan ka duba cikin majmu'ul fatawa idan ka shiga cikin minaji sunna kaza kaza <laughs> ka ce dai kan da suka doke don ina kallon ga wani ya rubutu ya ce wo malumman izala gaba da su kakkan duniya wo ba wanda ya isa ya ma je kafara da professor makari nace kai jahili ne domin <laughs> professor makarshi ba ma shari'a ya karanta ba to amma mu bar batun wannan to in ka ce jahilci ne kaga mun san alkanawi shari'a ya karanta alhamdulillah kamar ni ma da nike magana mu ma dai mun dai leka cikin shari'an alhamdulillah kuma aka ce to mu ma dai mun karanta shari'a to yanzu abin da muke fadi ne domin abin da Profesa makar da kan da ake kambama shi a ce bai taba sanin na turwasiya na nan bane ko dai bai taba karanta shi bane ah sheik yanda ya san ake gwada muna matsayin ilimi shi da ba sun da yake yi kenan alwa yau Profesa makari bai taba ya karanta miraji sunna bane ko dai bai taba ya ga al'aqidatul wasiya da ido shi bane kuma mamaki alaqidatul turwasi, ga kafin ma ka shiga cikin ma wani abu babi babin da shekul islam ibn taymiyyah rahimahullah ya budi a mukaddima ni yayi bayanin wani ne Allah to don shi duk da kowanne da ake yin ga al professor makari ya fito kan screen masallaci wurin tafsiri kowane karatu ne ya zo yana cewa ibn taymiyyah na da iri wanga kudiri kuma wannan abu kafurci ba ma shi kabade ba da wasu hana bila. kuma wallahi karya ya musu wallahi karya miki domin mun kan karanto eh. littafafan wani abu eh cewa eh, wai ana kiran eh cewa ana kiran cewa ana kiran su mujassima yace yawa yace wa mutum yana bilake da wannan ra'ayi eh wai yace wai ana tuhuma su abin da yace to ni na karanta littafin eh Muhammad eh Sheikh ibn hanbal gaba da shi lokacin nan na yi majahilin bauchi abul fati sana tijani raddi na yi kaset daya guda wani abu guda kamar bakwai ko shida lokacin da aka kai shi ghana ya je garinmu mahaifana ya je ya yi shirme ya je yana zagi ibn taimiyya al yake al wani ke ce mishi don Allah alkanawin nan nike cewa in dai ya kira ka don Allah kaka doki hmm. don Allah ka bar doka yake wasu bai ma san ma wani na alkano don wani kasta ne don bai da gaskiya to a wannan abin da ya je yana faduwa eh suka ce Allah na sama Allah na doko littafi ibn hanbal da kanshi na karanta shi daga page zuwa page game inda ya magana game da siffan Allah da istiwayin Allah da kaza ban san ba ko sheik ya taba ganin wannan littafi na'am na imamu ibn hanbal ne kuma akwai ma sharhin shi wannan to in dai da wangan ga duka alwayon ga ce professor makari ana nata bai taba ya karanta wasikiya ba in ya karanta in ya taba ya karanta alaqidatul wasishin adalci ya kamata mabiyan ku sufaye tijaniya ku zabi guda ku dora kan wani abu kan professor makari kuma mu ɗaliban shari'a alhamdulillah dun girman mutum in dai ba karantar da jin yake yi ba Allah na ba mu idon gano a wanganga tasuniya yake yi ko ko sharri yake yi mu ba mu damu da titulin da ke manne da shi ba ko a ce dokta ni ko profesa ni ko wani ne a'a ya fadi abin da yake ya dace shine ilimi shine ilimin addini ka fadi mi ya tabbata shine ilimi amma don an ce mutum ya zama profesa shi yana magana kan abin da bai sani ba to addinin musulunci kamar shurun kan wannan abu ma shi alkarawi kai ma kayi laifi karya nake yi hmm, gaskiya ne to da shi Allah ya rufa muna asiri Allah ya ji tausan mu Allah ya gafarta muna sannan kuma muna jiran kai in ya kama ma wangan ga ilimi ne wallahi professor makari bai fi karfin ya zo wurin programun ka ya kare kanshi ba duk wanda ya ce ya fi karfi to wallahi me shi bai san addini ba bai san ma wani abu ni shari'a ba ko kuwa in shi profesa makar da kanshi yace shi ya fi karfi ya zo ya kare kanshi wurinka to da eh, wanda yake yi wai ya san shari'a karya ne bai san shari'a ba in dai ya ga kaman a'a shi ba anya ya zo ya kare kanshi domin mutane su gane addini to faɗi wanda yake cewa ya san shari'a to bai san shari'a ba mabiya ku ji ku gane saboda shi mu muna kan abin da ya fadi karya ya yi ba daidai ba ne kuma ya yi mashakul islam karya saboda shi rashin adalci da rashin tsoron allah na tabbata kan shi ko kuwa jahilci na tabbata kan shi ina ji abin da nake da shi kenan jazakumullahu khairan amma wato eh, ka san da yake wato wayannan mutanen eh, Allah dai ya samu dace Allah ya sa kama da alkhairi mun gode mun gode amin shi kalkunu amin amin ya rabbil alamin na'am da babu iya to ina ganin to ina ganin tashi ya kamata na yi to Eh, tashi ya kamata ne, na ga babu wanda ya kira wannan dan tsokacin dama nake da shi Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace daman wannan dan tambihin nake da shi da wannan gyaran